This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. masu barka barkamu da wannan la'asariya da fatan mun same ku lafiya suna na sarfil hashin gumel tare da muhammad hafiz baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a yau ranar talata 20 ga watan agustan shekarar 2024 kafin ku ji abin da muke tafa da su hafiz ba makanan labarai to sarfilu sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya faɗa a birnin tel aviv da yammacin jiya litinin cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da shawarar Amurka na cike gibi kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza. Shugaban Amurka Joe Biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar Democrat da maraicen jiya Litinin. Jami'an 'yan sanda a Kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata arba'in da biyu kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda. To Allah ya kyauta kanan labaran duniya kenan. Kamar yadda aka ji a kanin labaran ana ci gaba da gudanar da babban taron jam'iyyar Democrat a nan Amurka inda shugaba Joe Biden da Hillary Clinton suka yi jawabi. Story of my life and the history of our country is that progress is possible but not guaranteed. Haka kuma za a ji cewa kogin kwarin na jamhuriyar Nijar ya kama hanyar cika da ke barazana ga garuruwan da ke kewaye da kogin. ƙananan gulabe ne wanda suke tahowa su ne suke karfafa karhin wannan ruwa a wannan lokaci su ne ake ce ma sirba goruwal da dargol muna kuma ɗauke da shirin noma tushen arziki wanda a yau zai duba sabon nau'in masara da ake amfani da ita a najeriya da muhammad hafiz baballe shirya kuma zai gabatar mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da ku masu sauraro kuke aiko mana ta imel to amma fa duka waɗannan sai mun fara rashin kashi na farko na labaran duniya tukunna. Jama'a assalamu alaikum. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a birnin Tel Aviv da yammacin jiya Litinin cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da shawarar Amurka na cike gibi kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza kuma ya rage ga kungiyar Hamas ta amince. yanzu ya zama wajibi ga hamas ta yi hakan sannan tare da taimakon masu shiga tsakanin na kasashen masar qatar da amurka sun haɗa kai domin kammala aikin bilinkin ya shaida wa manema labarai ba tare da bayyana ko an magance damuwar da mayakan hamas suka ambata ba a halin da ake ciki kuma sojojin isra'ila sun sanar da samo gawarwakin mutane shida da aka yi garkuwa da su daga gaza wannan ce ziyarar blinken ta tara zuwa gabas ta tsakiya tun bayan barkewar yakin gaza a watan oktoban bara da ta zo a daidai lokacin da kasashen amurka masar da kuma qatar ke kokarin kammala yarjejeniyar tsage ta wuta da sako waɗanda aka yi garkuwa da su tsakanin isra'ila da hamas wata guda bayan da ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba shugaba joe biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar democrat da maraicen jiya litinin ya yi kokarin fito da irin ayyukan da yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin ƙasar na jam'iyyar democrat ga mataimakiyarsa kamal harris shugaba joe biden ya samu tarba ta gwarzo bayan da diyarsa ashley ta gabatar da shi ya cika alkawarinsa na ci gaba da shugabanci zuwa wani lokaci a babban taron jam'iyyar democrat da ake gudanarwa a birnin chicago na jihar illinois shugaba joe biden ya ce she'll be a president respected Za ta zama shugabar da shugabannin duniya ke girmamawa domin ta riga ta zama. Babu wanda ya kalubalance Biden a zaben fidda gwani na jam'iyyar Democrat wata guda da ya wuce kusan wakilai dubu hudu sun shirya zaben sa. Amma a ranar Litinin ya daidaita goyon baya ga Harris da nasarorin da ya cima a kan kargan mulki. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To nan ba da jima ba hafi zai sake damar da karshen labarin duniyar amma kafin nan shugaban Amurka Joe Biden da tsohuwar 'yar takarar neman shugabancin Amurka Hillary Clinton da sauran masu ruwa da tsaki a jam'iyyar Democrat sun yi jawabi ga babban taron jam'iyyar a yammacin jiya Litinin kuma ranar farko ta taron inda suka tabbatar da maba'ayarsu ga Kamala Harris mai neman zama 'yar takarar neman shugabancin ƙasa ƙarƙashin jam'iyyar. kan haka ne babban editar sashen hausa grace alheri ta zanta da mazauniyar birnin chicago joy musa inda ta fara tambaya ta ta kalli wannan taro a ranar farko. Abu ɗaya da na samo a wannan uh, convention ɗin kamar ita Hillary idan muka iya tunawa ita da Trump sun zo tsaya takara a shekara na jin takwas da ya wuce. kuma lokacin ita ta fito da karfinta kuma da za ta zama farkon mace da za ta zama a shugaban ƙasan amerika amma bai yiwu ba so nata murnan a nata maganan jiya shine ta ji daɗi yadda akwai zarafi ma kamila ta zama farkon mace da za ta zama shugaban ƙasan amerika kuma wannan kaman gwagwarmaya ma mata su ma su samu yanci da za su shugabance jama'a su ma su cika ta nasu kota ɗin sayasan duniya da na jama'a gaba ɗaya. To ita menene yawa menene ya ɗauki ya burge ki sosai a cikin kamar da kika faɗa a jawabin wani. Hillary ɗin kasancewa ta yi taɓa batutuwa da dama a cikin jawabin da ta yi nan me ya ɗauki hankalinki musamman a cikin jawabin nata? Ni dai abin da ya ɗauki hankali na shi ne zancen mata su ma a ba su zarafi a ga yane su ma za su iya a shugabance jama'a su ma su sa abubuwa su tafi yadda ya kamata most especially uh, a zancen iyali da yara don abu ɗaya da suke ta faɗa kenan cewa ita kamela idan aka bata za ta sa zancen iyali farko za ta dawo da zancen um, akwai wani law da da trump ya sa game da zancen uh, su zub da ciki wato mace ta samu yanci idan ce ta yi ciki ko tana da yancin ta ajiye ko kar ta ajiye ras pro life kenan so i think akwai wancan debate din kuma law din na nan dama a lokacin trump kuma wayansu bai gamshe su ba so yanzu ita tana faɗi cewa idan ta samu ta zama shugaban ƙasa za ta cire wancan dokan so da idan mutum ya samu kanshi a irin wannan a situation din za ka iya zaɓa ko ka ajiye ko kar ka ajiye well guda abu ɗaya da suka yi ta magana kenan suka yi ta a kan cewa shi trump baya duba wancan kuma su zo suna ta magana a kan zancen security na duniya gaba daya yadda akwai su damoyi a su russia da su ukraine da kuma su sun ce cewa wannan present administration din suna kokari su ga yadda za a haɗa kan kowa a daina su faɗa-faɗa da yake faruwa a duniya To Joy Musa na a tattauna wasu da alheri. Ta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga sai ya mana da kashi na biyu na labaran duniya. jami'an 'yan sanda a kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda ana tsare da collins jumaisi kalusha kalusha ne a ofishin 'yan sanda bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar kara tsare shi na kwanaki bakwai domin su gudanar da bincike kan laifukan da ake zarginsa da aikatawa kafin a tuhume shi. shugaban hukumar binciken manyan laifuka ya ce kalusha ya tsere ne tare da wasu fursunoni sha biyu bayan da suka yanka rodi a dakunan da ake kulle masu laifi da kuma haura katanga da sanyin safiyar yau talata ya ce 'yan sanda na gudanar da bincike kuma za su ɗauki mataki. Yau Talata ake sa ran wani kwamiti na musamman da aka ɗora alhakin gudanar da bincike kan kisan gillar da aka yi wa jama'a mafi muni a tarihin jihar men da ke Amurka zai fitar da rahoton abubuwan da suka gano bayan shafa watanni ana jin ra'ayoyin jama'a cikin jimami da zubar da hawaye. gwamnar jihar men janet mills ce ta kafa kwamitin mai zaman kansa bayan wani harbi kan mai uwa da wabi a ranar 25 ga watan oktoba wanda wani soja ya kai da ya yi sanadin mutuwar mutane 18 a wani filin wasan bowling da wurin shan barasa da cin abinci a lewiston kwamitin ya fara zama ne watanni tara da suka wuce kuma ya gudanar da zaman sauraron bahasi tare da iyalan waɗanda abin ya shafa jami'an tsaro da jami'an soja da sauransu kwamitin zai gudanar da taron manema labarai game da fitar da rahoto a ɗakin taro na birnin lewiston a ranar talata yau talata wani jami'in hukumar lafiya ta duniya who ya jaddada cewa mpox ko da kuwa sabo ko tsohon nau'i ba sabuwar covid ba ce kamar yadda hukumomi suka san yadda za su shawo kan yaduwar cutar. za mu iya kuma dole ne mu magance cutar dabbiri tare in ji hans klug daraktan yanki na who na turai a wani taron manema labarai na majalisar ɗinkin duniya ya kara da cewa don haka za mu zaɓi sanya tsari don kula da kawar da mpox a duniya ko kuma za mu shiga wani yanayi na tsoro da sakaci yadda za mu ɗauki mataki yanzu da kuma a cikin shekaru masu zuwa zai tabbatar da gwajin mai muhimmanci ga turai da duniya mpox cuta ce mai saurin yaduwa wadda ke haifar da kuraje masu fashewa da alamun mura yawanci babu ciwo sosai amma tana iya kisa Muhammad Hafiz Baballake ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. adalla. Hukumar Raya Kogin Kwara mai hedikwata a jamhuriyar Nijar ta gargaɗi jama'ar yankunan da ke gabar wannan kogi da su kasance cikin shiri sakamakon lura da alamomin da ke nuna yiwuwar fuskantar ambaliyar ruwa a wannan lokaci da ake ci gaba da samun saukar ruwan sama. Inda ma'aunin mizani ke nuna kogin na gab da batsewa ta wuraren da ya ratsa birnin Yamai. Wakilin murya Amurka muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. Kogin kwara ko kuma kogin nishar da ainihinsa ke fitowa daga kasar Gini Conakry ya ratsa kasashen Mali, Nishar, jamhuriyar Benin da Najeriya ya kai kololuwar batsewa a tsakiyar watan na Agusta sakamakon saukar ruwan sama kamar da bakin kwarya. wannan matsala ta ƙara tsananta a sanadin kwararowar ruwan fadamu da na gulaban ƙasashe makwabta zuwa kogin da a yammacin litinin ma'aunin mizani ya nuna alamun an kama hanyar shiga jallayi wato santimita 620 kamar yadda hukumar raya kogin kwara wato autorité du bassin du niger ko niger basin authority ta bayyana a wata sanarwa tanimin bashir alkali jami'in hukumar ne wannan abin da yake abkuwa a nan yamai yana tasiri da ruwa wanda suke tahowa daga bangaren na hagum sadiyar na kogi wanda suke zawa daga burkina faso ƙananan gulabe ne wanda suke tahowa su ne suke karfafa karhin wannan ruwa a wannan lokaci su ne ake ce ma sirba gorol da dargol a bisa kan ruwan da ake samu na sama a nan cikin niger da wannan kogina dan shi ne yake kawo wannan abun kogin kwara wato flavin nishar ya ratsa birnin yamai ta tsakiya sabili kenan labarin batsewarsa ya haifar da zaman ɗarɗar a wajen mazauna unguwannin gaba a bisa la'akari da barnar da makamancin wannan lamari ya haddasa a shekarun baya muna roƙon allah ubangiji kar wannan ruwan ya wuce na tunda daga ya wuce angonni na haro banda da wani wane ne kuma cikin wani hali suke ina fatan za a tashi a tsaye dan a ciwo magani wannan abun. Ganin yadda matsalar ta fara shafar ganuwar da aka gina a baya da nufin kariya daga mamayar ruwan kogi ya sa wasu 'yan sa kai gudanar da aikin gayya. Ta aiki sai kare biyu bankin wannan aka cirma aka ce wajen pondizem power ko kuma koma can don ka bayan wannan akwai matasa da makasa su kyan suka kom kuma yau da sa'a kuma mutane sun hito bisa kan a samu mahita ga wanga abu Allah ya sare Allah kama muna. Hukumar ta ABN ta yi gargaɗi kan wasu matakan rigakafin da suka wajaba a irin wannan lokaci na ambaliya. Duka komin wanda suke a gefen kogi daga Labzanga har gaya duka wa'annan duka suna cikin wannan haɗarin kira ne za yi ga mahakwamtai su ɗauki matakai na neman wuri inda za a hudda mutane da suke cikin wannan egeben isa su samu su koma wani waje shi kuma abinci wanda aka shishifka in ana iya a ɗauki matakai tun yanzu wa'anda suka nuna a Kwararowar ruwan fadamu da na gulabe da aka fuskanta a damanar bana daga wannan yanki zuwa wancan a dalilin manyan ruwan saman da aka tafka a yankuna da dama matsala ce da a ɗaya gefe ta janyo lalacewar hanyoyin zirga-zirga ayyukan sufuri sun tsaya cik tun a ƙarshen makon jiya tsakanin yamai da sauran jihohin ƙasa sakamakon yankewar hanyoyi uku da ke shiga birnin da ya sa ma'aikatar ministan sufuri fara laliban hanyoyin warware wannan matsala tare da gargadin matafiya su kasance masu taka tsantsan da yanayin titunan mota sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger To a gaida Sulaiman Barma, wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka akan mitoci 1625 da kuma 31 kamar ko da yaushe a jamhuriyar Nijar za a iya kama mu akan tashar mu ta VOA Africa akan mita zangon FM. To yanzu a nan Washington DC a goma na cewa karfe goma sha da kusan minti goma na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba. Noma tushen arziki. Noma tushen arziki. Noma sannadi na gaba. Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka. Barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki. wanda ni Muhammad Hafiz Baballe ke gabatarwa. kamar yadda watakila wasu daga cikin masu mu suka ji a makonni biyu da suka wuce mun fara kawo muku tattaunawar da wakiliyarmu madina dauda ta yi da farfesa rabiu adamu a cibiyar binciken aikin gona ta jami'ar ahmadu bello da ke samar Zariya wanda ya fara yin karin bayani kan sabon nau'in masara na telamis da aka fara sayarwa a watan janairu na wannan shekara a najeriya ga dai ci gaban tattaunawar shi wannan masarar tela din da gaske ne wai ba a sa mishi taki in ba taki ba zai yi ba masara ba ko tela ba ko ba wata masara ce in baka sa taki ba ka noma kara to kuma yanzu dumaman yanayi ko sauyin yanayi eh. ba zai shafe shi ba yana da muhimmanci saboda dumaman yanayi ruwa na yankewa da wuri to in akwai tela mis wannan masarar eh, samun masu nan za a iya shukawa wurin da ake tsammanin ruwa zai yanke da wuri ko masara ta samu amma sauran ruwan saboda ba sa jurewa iri ba za su iya jurewa a samar da wani abu ba to shi sa take da muhimmanci a najeriya To idan za mu kalle shi daga bangaren samar da aikin yi musamman a Najeriya da muke da ita a yau da matasa musamman a Najeriyar mu da muke da a Najeriyar da muke da ita a yau da matasa bila adadin ba aiki kuma ma suna gudun zuwa gona kowa na neman aikin ofis ta yaya kake ganin wannan zai rage yawan rashin aikin yi a ƙasa in mutane suka tabbatar cewa an suka yi noma za su samu amfani mai yawa za su siyar su ci da iyalansu wannan zai taimaka wa najeriya saboda me manoma noman gaskiya ba mu iya samun masarar da take da take kamar afirka ta kudu kamar zimbabwe suna samun ton takwas tara goma to mu har yanzu ton bai kai shida ba zuwa bakwai to amma aka noman tela ina nan aka tsaye da ruwan da aka inganta zai sa amfanin mai bunƙasa manoma su yi noma za su ci da kansu su wanda ya rage siyar ma kai kasuwa ciyar ya inganta rayuwarsu kuma kamfanonin ruwa za su ɗauki wannan irin na tela ba mu kaɗai bane ba jami'a za mu yi haka an samu kasuwanci in kamfanin ka zai iya yin tela ton goma wani zai ton ashirin wani zai hamsin najeriya muna da faɗin ƙasa muna da yawan mutane ruwan da muke nomawa bai isa kun ga buɗe hanyoyin samun ci gaba alhamdulillah idan na dube shi daga bangaren ilimi an jima ana zargi ko kuma ana kallon kasashe masu tasowa irin najeriya kamar suna da tsarin ilimin da baya amfanan su yanzu kun shigar da waɗannan abubuwa da ka zayyana cikin tsarin koyar da yaran da ke ƙarƙashin ku a jami'o'i wannan bincike ne kawai ƙarami amma karikula wani ke cewa ke cewa manhajar ilimi wannan ba eh, muhallin mu ne mu muhallin mu bincike ne to manhajar ilimi na gwamnatin Najeriya ta ministry of education zuwa su tsara manhajar za ta taimaka a ce manoma akwai da yara don su tsaya da kafafuwansu amma akwai shawarar da za ku iya ba ma'aikatar ilimi aiko to gaskiya akwai shawarorin da za a dole a koya manoma da matasa cewa noman nan kasuwanci ne da ci gaba ba kamar da iyayen mu ya zauna suna noma ce noma kamar gado bane ko noma al'ada bane noma ya wuce wannan kasan ci gaba ba haka suka dauki noma ba sun ɗauki noma kasuwanci in kai za ka rike kanka ka kula da 'ya'yanka kuma ka samu dukiya dole najeriya mu kawo kimiyya da fasaha noman da muke yi da fatanya nan da wasu abubuwa da kuma iyayen wanda ba su inganta ba dole a canza su a samu iri saboda me najeriya kullum yau mu karuwa ki filayen noma suna raguwa to dole a ɗan ƙaramin wuri a kawo irin da zai iya samun maka abinci isasshe ba kamar da bane manoma za su katon wuri amma bai samu abin da suka samu amma yanzu filin noma ya karanci da kuma irin matsalolin tsaron da ke fara da shi dole to a inganta noma a samu dan karamin wuri a samu amfani mai yawa kamar na masara har ila yau wakiliyarmu madina dauda ta zanta mana da wani matashin manomi da ya shuka sabon nauyin irin masara na telemes inda ya fara gabatar da kansa kamar haka sunana abdulrahman babayula abdulrahman ni manomi ne gonana yana suleja kaduna road shekara nawa kai yanzu kana noma e na yi shekara hudu yanzu ina noma ka taba noman masara e na taba noman masara gaskiya irin namu masaran da ake da su ko ina da aka sani? Eh irin shi na yi noma. To yanzu wani irin masara ka nome a kwanan nan? Telamis na nome kwanan nan. Me ka lura bambancin telamis da tsohuwar masarar da da kake nomewa? Gaskiya bambancin shi ne ita wannan telamis din ba a cika samun kwari yana binta bisa ganin yadda na ganawa da ya fito gaskiya alhamdulillahi abin da zan ce kenan saboda mutanen mu dai abin da dai na fahimta shine sabon abu ne so ba su fahimce kila mai ake nufi da manan ingancancen irin masaran ba sabili da gani suke kaman masaran cutar da su zai yi kuma ni ana fahimta shine abin da na sani duniya muna ƙara yawa ne kuma mun ce za mu dogara ga abin da mu ilimin mu kawai ya sani za mu a baya sai bayan an zo an nisa sai a zo ana duba baya ce ai ba gaya mutane kaza ba kai watanni nawa yanzu da shuka taylor maize akalla yanzu na yi wata daya kuma ya fara yabanya ko ya fara tsira to me bambancin da ka gani tsakanin wannan masarar da wadda ka saba yi da e to ko a ido wannan telan irin da na shukan rikanshi ya fi namu na da ganyen a ido ma za ka ga cewa ya fi namu duhu akwai wani irin duhu da in ka shuka masara in ka zo in ka gani za ka san cewa eh wannan masaran a ido ganyen na da lafiya to abun da na lura da masaran bambancin tela da namu na da kenan wannan masara tela maize din nan da ka shuka din ka lura cewa akwai kwari da ke bin shi ne ko ba abin da ke bin shi a gaskiya a yanzu dai a nawa dai ban fara samun wannan na kwari sosai ban samu wani alhamdulillah dai abin da zan ce kenan ban fara samun matsala da shi ba ban fara samun matsala ba gaskiya to ya noman tela me zai bambanta da tamu ta da ba wani bambanci kawai dai ita dai kawai dai zaka bi tsari ne yadda aka ce maka in an ce maka ka yi hagu ka hagu an ce maka ka dama ka dama saboda ka samu nasara abin da kake so amma ba wani bambanci kawai dai mutanen mu dai suna da yanda da suke noman su na gargajiya wannan din ma ba wani bambanci kawai dai a daɗin ma muna yin kuskure da yawa a yanda muke shuki amma yanzu da an karu da ilimi za ka iya maybe ka shuka masaran ka shuka wake ma a ciki zaka dan san da za yi kowanne ya samu lafiyan ma juna ya ba ma juna lafiya abun da ni na gane kenan to wani irin taki ne kai amfani da shi a wannan masarar irin taki ɗaya ne da wadda kai amfani a da e irin normal the same irin taki ne ba wani bambanci same su mpk su ne aka yi mana recommending mu yi using bai wani canza ba ta wurin taki mpk zalla har zuwa lokacin girbi za mu zo mu sa yuriya ma sai mun kai lokacin sa yuriya dama da yuriya da mpk su ne taki guda biyu da ake ba ma masara ba wani taki kuma hmm. sai dai kuma maybe in za a yi feshi na kashe ciyawa shi kadai ne amma in dai ta taki ne yuriya da npk tun na daɗin har yanzu shine za a iya ba wani sabon taki da aka kawo ma wannan masarar tela. Masu sauraro a nan za mu dasa a cikin wannan shirin namu idan Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku wani sabon shirin. Yanzu a madadin Farfesa Rabiu Adamu da Abdurrahman yola Abdurrahman da wakiliyar ma Abuja Madina Dauda sai kuma Fiona duduwa Mayi da ta taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC sai wani makon idan Allah ya kai mu. ma da la'agai da sarkin noma amma kar kai nisa domin za ka damana da labarai a takaice kafin mu kai ga labaran a takaice yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin da ku masu ruki aiko mana ta imel. ra'ayi na farko ra'ayinka ne samaila agnes malam matauri mazaunin difa a jamhuriyar Nijar. kace gwamnatin mu najeriya dakatar da shugaban hukumar aikin hajji ta ƙasa jalal ahmad arabi daga mukaminsa tare da mara gurbinsa da farfesa abdullahi sule usman a matsayin shugaban hukumar hakan ya yi daidai domin kuwa aka ce duk wanda bai ji ba to ba zai ki gani ba kuma ƙarshen alewa ƙasa sai ra'ayin shehu adamu rijau mai cewa tabbas cire tallafin man fetur ɗin da gwamnatin tarayyar najeriya ta yi shine silla haifar da duk wani hali na tsadar rayuwa da muke ciki saboda haka idan ana son ganin komai ya koma daidai a ƙasarmu to a mayar da tallafin man fetur ɗin nan kawai ra'ayi na gaba ra'ayinka ne buba fajewa kai ko cewa kai hakikanin gaskiya idan haka jagaba zai ci gaba da jan ragaman mulkin kasar nan to wallahi akwai matsala musamman ma yadda kayan masarufi ke kara hauhawa muna addu'a allah ya kawo mana ɗauki akan wannan lamarin a ƙasar mu amin ra'ayi na karshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne sanusi madatai da magaram kace muna kira ga gwamnatin mulkin sojan ƙasar mu ta jamhuriyar nijar ƙarƙashin jagorancin janar abdulrahman cheni da cewa ya kamata ta gaggauta tsawatarwa a kan masu kamfanonin sadarwa wayar salula a Nijar musamman ma waɗanda suke shigowa daga kasashen ƙetare suna kakkafa kamfanonin su a Nijar irin su Airtel da zamani da kuma Move domin wallahi suna gasa mu 'yan ƙasa aya a hannu. To ra'ayoyin da lokaci ya ba mu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantawa. To madalla da wannan kuma ka zo ga na ƙarshe labarai amma a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya faɗa a birnin Tel Aviv da yammacin jiya ta Litinin cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya amince da shawarar Amurka na cike gibi kan yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza kuma ya rage ga kungiyar Hamas ta amince. yanzu ya zama wajibi ga hamas ta yi hakan sannan tare da taimakon masu shiga tsakanin na kasashen masar qatar da amurka sun haɗa kai domin kammala aikin blinken ya shaida wa manema labarai ba tare da bayyana ko an magance damuwar da mayakan hamas suka ambata ba wata guda bayan da ya sanar cewa ba zai sake neman tsayawa takara ba shugaba joe biden ya yi jawabi ga babban taron jam'iyyar democrat da maricen jiya litinin ya yi kokarin fito da irin ayyukan da ya yi da kuma danka al'amuran neman takarar shugabancin kasa na jam'iyyar democrat ga mataimakiyarsa kamal harris shugaba joe biden ya samu tarba ta gwarzo bayan da diyarsa ashley ta gabatar da shi jami'an 'yan sanda a kenya sun ce wanda ake zargi da ya amince da laifin kashe mata 42 kuma aka tsare shi kan gano sassan jikin mutane ya tsere daga hannun 'yan sanda ana tsare da collins jimaisi kalusha a ofishin 'yan sanda ne bayan da kotu ta baiwa jami'an 'yan sanda damar ƙarin kwanaki bakwai su gudanar da bincike kan laifukan da ake zargin sa da aikatawa kafin a tuhume shi shugaban hukumar binciken manyan laifuka ya ce kalusha ya tsere ne tare da wasu fursunoni sha biyu bayan da suka yanka rodi a dakunan da ake kulla masu laifi da kuma haura katanga da sanyin safiyar yau talata Yau Talata ake sa ran wani kwamiti na musamman da aka dora wa alhakin gudanar da bincike kan kisan gillar da aka yi wa jama'a mafi muni a tarihin jihar men da ke Amurka zai fitar da rahoton abubuwan da suka gano bayan shafa watanni ana jin ra'ayoyin jama'a cikin jimami da zubar da hawaye. Gwamnar jihar men Janet Mills ce ta kafa kwamitin mai zaman kansa bayan wani harbin kan mai uwa da wabi a ranar 25 ga watan Oktoba da ya wuce. To madalla masu sauraro da haka ne muka ƙarshen shirin namu ne yanzu sai kuma an jima dare za mu sake da muku da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. Har ma da buɗe layukan waya domin ba ku dama ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Domin sake jin wannan shirya masu sauran shirye-shirye sai a ji shafin mu yanar gizo ta VOA Hausa da kam. Yanzu kan amaladin Muhammad Hafiz Baballe da ya taimaka wajen shirin ya zo gare ku sai Fiona wa mayanan dudu wadda ta haɗa tare da bada umarni hamma da injiniyan mu na yau wato jimbe hamza daga nan birnin washington dc ne sarfi sarfil hashin gumal ke cewa kar kashe rediyon ku domin shirin yau da gobe na nan tafe assalamu alaikum